'yan jihar katsina ne kamar yadda manya-manyan malaman najeriya da yawa iyayensu 'yan nan katsina ne amma jihohin najeriya na anshe mana malamai ya kamata mu gano dalili kun ga shak jafar mahmud adam dan katsina ne amma kano ta anshe shi da ma haka yake biyaro yake biyarin Sheikh jafar mahamud adam kano kaji kano ba dan kano ba ne namu ne amma kano ta an shi ga profeso sale pakistan dan mai aduwa ne dan katsina ne pakistan babban malami profesa shi ma shugaba na malaman izala a jihar kano baki daya eh shi nike ni dama amma kuma dan kano ne afuwan ɗan katsina ne go amma kano ta rike shi irin wannan abubuwan da yawa suna faruwa manyan malamai a najeriya wa'anda 'yan nan ne ga kuma babban malami ma na jami'ar alkalam dr muslim shi ma dan katsina ne malumfashi namu ne amma ya koma kano da kano ma shahara dr muslim shi ma dan katsina ne amma kuma kano tarin jayemu to irin wannan gayanan da yawa hadis wala haraj sai kai ta misalai malamai da yawa wa'anda a najeriya sun shahara da wata jiha amma asalinsu 'yan nan ne katsina to ya kamata mu bincike mu nazari me yasa malaman wannan gari galibi wata jiha ke anshe mana su sai mu gano dalilin mai maganin dalilin to babban malami a shak ibrahim aliyu kaduna haifaffe ne na jihar kaduna asalin mahaifa kuma nan katsina sannan mazaunin abuja ne duk abin da ake gani ana yadawa na darussan shi lakcoci wa'azoji na abuja ne a can yake jagorancin sallar juma'a da darussa da makaranta da sauransu kuma yana ɗaya daga cikin jigajigan malamai a jihar kaduna yana cikin sakatarori na malaman jihar kaduna afuwa na malaman abuja kuma tare da shi akwai dan uwa malam hassan almisiri wanda ya yi masharakiya da kuma ɗaya daga cikin manyan aran momi na abuja wanda shine sakatare na aran momi na abuja baki daya sannan kuma ga masu kula da kayan sauti nan da kuma kayan midiya wa'anda aikin su kenan su ma game da ɗauka da kuma yadawa na abin da ya shafi kayan sadarwa to muna yi masu malam barka da zuwa da murnar zuwa wannan gari nasu kuma garinmu garinsu sun kawo mana ziyara kuma za su gabatar da lakcoci daban-daban wanda wannan shine lakca ta farko sannan gobe akwai hudubar juma'a sannan kuma akwai lakca ta marice jibi ma asabar akwai insha Allah ta'ala a maudu'in da malam zai gabatar shine wato ku aje wannan abin kasa kuna masu talla ba su biya ko sisi ba don za a ɗora sai an kwaye sunan kamfani ɗan ƙasar turai ne wannan sai an biya miliyan ashirin wannan abin kawai da kare na malami zai wa'azi aje wannan sai a biya miliyan ashirin saboda an tallata mai ko ina wa'azin ya je an ga sona inda aka san darajar neman kuɗi kenan to amma munan sai a zo aje ba abin da ke faruwa Allah shirye da mu da haka maudu'in da malam zai magana a kai shine ni'imomin Allah godiya ko butulci Allah ya mana ni'ima daban-daban to a cikin wa'ana ni'imomin baki ɗaya da Allah ya mana godiya ne muke yi ko ko butulci wanda wannan muhadara ta malam ta za ta fassara sunan wannan lacca muna yi ma malam fata alkhairi da kuma neman ah, samun isar da wannan sako yadda ya kamata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 اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ان uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to da farko muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana daidai wannan lokaci ya haɗa fiskokinmu a wannan masallaci mai albarka duk wata gabatarwa da zan yi malam ya riga ya yi kuma ba da wani abin da zan faɗi dangane da gabatarwa da malam ya yi face in ƙara gode wa Allah wato ina kallon fiskokin nan ina ji a jikina ina zaune cikin 'yan uwana 'yan uwana na hakika bayan 'yan uwana na addini kuma 'yan uwana na jini wanda kamar yadda malamai sukan faɗi wannan a littafansu cewa dan adam inda asalin jininsa yake to kullun zuciyar shi tana nan to kullun ji nake wata rana kamar in yi kukan kura in dawo katsina da zama haka nake ji a zuciyata to Allah cikin ikonsa inda ya kaddara za mu je nan za mu ji malam ya ce me yasa ake kwace mana maluma to bana daga cikin malamai amma abin da na fahimta dalilin da ya sanya eh, wato ake ganin malumanmu sun tafi yana ganin kamar jihar katsina wato abinda ake ce teku ya cika ya tumbatsa sai ya bada wani wuri <laughs> ina ganin shi ne <laughs> eh, wani irin kogi ne wanda ya cika to da ya tashi sai ya bada wani wuri don haka kada ku damu a ci da bayarwa eh Allah ta'ala ya bamu ƴaƴan da zamu bada su karantar da duniya addini ta koma tarihin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama haka aka yi idan annabi sallallahu alaihi ya tarbiyyar sahabbai aka samu wani wato wani jilu na sahabbai sai ya ɗauki guda ɗaya sai ya jefo wani gari da shi kafin ka ankara an koma la ilaha illallah muhammadu rasulullah haka manzan Allah ya ta yi so Allah ta'ala ya ƙara mana albarka wannan gari namu Allah ya kawo zaman lafiya Allah ta'ala ya kawo kwanciyar hankali da karuwa arziki abinda muhadarar ta magana malam ya gabatar ko da yaushe za a iya ji ko ta ina wato muna buɗe wuta eh ba don komai ba domin duk wanda aka matse to fa dole a ɗaga mai kafa ya nisa to gaskiya halin da muka samu kanmu a najeriya saɓanin yadda aka saba to dai sai muka ji an matse mu shi yasa wani lokaci muke mai muke nisawa sai ka ji mun buɗe wuta to amma dole mu koma mu kalli al'amura yadda suke mu kalli na sama da mu mu kalli daidai da mu mu kalli na ƙasa da mu don mu gode wa Allah kada mu samu zamewa iban eh, da jarabawa da ake ciki iri daban-daban akwai wasu alkhairai kuma daban-daban daga Allah wanda ya kamata mu dube su don mu ainihin tarbiyyantar da zuciyarmu mu haƙurantar da zuciyarmu wajen yin abin da ya dace idan aka ce ni'ima ana nufin duk wani alkhairi da wani jin daɗi duk wani alkhairi ana kiransa mai ni'ima duk wani jin daɗi ana kiransa ni'ima wannan ni'ima Allah ya ambace ta cikin alkur'ani wurare da dama sai dai a wata aya cikin suratun nahali aya ta hamsin da uku yake cewa wa ma bikum min ni'matin fa Allah babu wata ni'ima da za ta same ku duk wata ni'ima da kuka ganku da ita wannan ni'ima daga waye daga Allah ne idan Allah ta'ala ya ɗiga maka 'yan ni'ima a nan duniya ta arzikin dukiya ka ji daɗi ko ta arzikin ilimi ka ji daɗi ko Allah ya ɗiga maka wata ni'ima ta wani abin da kake ganin ni'ima ne na mulki to fa idan kai biyayya ga Allah abin da zai baka a lahira ya fi wannan Allah ya samu dace annabi sallallahu alaihi wasallam don ya dawo da hankalinmu cikin jikinmu ya ce wannan duniya da ta kai darajar fiffiken sauro wannan duniyan da kake ganin ka zama shugaban kasa a cikinta kana jin daɗi kana wadaƙa ka zama gwamna a cikinta kana jin daɗi kana wadaƙa ka zama minista ka zama alhajin birni kana ci kana sha kana yin yadda ka ga dama kai a ganin ka daɗi kake ji shi kuma a wurin Allah duniyar da abin da ke cikin ta ba komi ba ne bai ma kai darajar fuffiken sauro ba a wurin Allah inda ya kai da kahiri bai samun ƙotar ruwa guda ya sha kahiri bai cancanta yawa Allah ta waye kuma Allah ya bashi ruwa ɗaya haka ya sha bai yiwa amma da yake duniya ba komi ba ce sai ka ga kahiri cikin ɗunɗume mota ga sha'ar ne ya ce Allah yana da ɗa ya ce Allah uku ne haka yake yi ishagiya ya fada kwata ishagiya ya faɗi kuma duk da haka Allah ta'ala ya bashi ruwa Allah ya bashi abinci Allah ya bashi abin da zai bashi me wannan yake gwadawa cewa abin da Allah ya ba mai mashi biyayya wanda ma bai mashi biyayya ba ya bashi wannan ba komi ne. idan aka auna shi da me abin da yake a wurin Allah wanda wannan hadisi za mu iya samun shi cikin muktasarul maqasid na shi imamu zarkani a hadisi na 829 da sauran littafai kamar da za mu iya gani zan yi kokarin takaitawa ne saboda maganar da yawa akwai kuma inda nake so zan dira idan Allah ya so ita wannan kalma ta ni'ima cikin alkur'ani taka zo an ni'imatu da ta'un rufaffa lokaci buɗaɗɗa malamai dai sun yi bayanai akai daban-daban daga ciki inda da yake da mahimmanci mu lura duk inda ka ji Allah ta'ala ce an ni'matu haka malamai suke faɗi an ni'matu nunun an mata kasara ko to wannan daɗi za a ji kuma alkhairi za a samu ko ka ce daɗi aka ji alkhairi aka samu amma idan aka sa fataha aka ce an na'amatu to matsala aka samu ko ko matsala za a yi min za a samu ana ganewa ko aka samu ko ko za a yi mai na to ai ana jigo to ala ayi hal misali da zan buga ga na rubuce idan aka ce a ni'matu na idan aka ce haka ne ko wadhkuru ni'matallahi alaikum har dai zuwa ƙarshe wannan aya mun santa to faɗin Allah ta'ala da ya magana akan waccan ni'ima da ne magana mai zuwa da fataha cewa azaba ce misali ɗaya biyu da zan buga faɗin Allah ta'ala kam tara min jannatin wa uyu wa zuru'in wa maqamin karim ana bayani ne akan mutanen fir'auna Allah ta'ala ya maimaita labarin fir'auna kuma da fir'auna da ƙaruna da hamana to ba a taɓa yin gwamnatin da ta tara manyan 'yan iska irin waɗannan ba a taɓa samu ba sai dai kaga gwamnati tana da mutum irin fir'auna amma ba ta da irin hamana gwamnati na da mutum irin ƙaruna amma ba ta da mutum irin fir'auna amma a haɗa gingima gingiman 'yan banza a haɗa bala'i guda uku in ana maganar mulki mai ƙarfin gaske wanda baya ganin kowa a gabansa shine mulkin fir'auna idan ana maganan kuɗi da baya ganin wani mai kuɗi shine ƙaruna idan ana maganan makida da dasisa da sanin yadda za a kifar a tayar to ana maganan karuna wato ana magana hamana haka wannan gwamnati ta hada wannan gingima gingima 'ya'yan bala'i kuma aka yi gwamnatin Allah ta'ala ya rusa su ta hanyar annabinsa annabi Musa alaihi salatu wasalam ba abin da ba a tara ba a duniya shine Allah yake ba mu labarin saboda yana son zai gadarwa wasu kamar yadda ya alkawari zai gadarwa mutanen annabi Musa ko zai gadar musu da mulkin fir'auna zai gadar musu da jin daɗin fir'auna da arzikinsa wanda yake da imani ɗan sako-sako yana dai ji amma bai yadda ba shi yasa wasu da yawa cikin mabiya annabi musa sun daɗe ba su yadda fir'auna ya mutu ba Ga shi da cewa sun ga gawarsa fa an zo an aje gawa a gabansu sun gani amma gani suke kamar zai tashi ya ci gaba da azabtar da su saboda sun riga sun bugu sun wahala so don haka waɗannan manya-manyan mutane da aka yi sai Allah ya ce kam ku min jannatin wa da yawa abinda suka bari a bayansu na me lambu marmaro jin daɗi gadin kuke ko? wuraren hutu da ni'ima kam taraku min jannatin ce wa na'im sai ce na'im bi ma'ana ni'ima ce wadda ta halakar da su yace wa zuru'in wa maqamin karim da shuke-shuke da wato abubuwan jin daɗi maqam na jin daɗi gadaje ne duk dai abin da ka sani na jin daɗi wato idan ka zo ka ana wani abu a abuja idan ka san addini wanda yake sai baka dariya wanda yake abin dariya zai baka a yau fa waɗanda suke ba mutane wahala a ƙasan nan mafi yawa da Allah zai gwada mana hoton sanda suka yi firamare wallahi dariya za ka yi musu da yagaggen wando kuma sun je firamare ba slippers mugayen ƙasan nan fa a yau da yagaggen wando suka yi makaranta kafa ba slippers kuma makarantar gwamnati lea to yau sai suka ce a jami'a ta kuɗi sai suka ce a yi primary school ta kuɗi don haka ba yadda za a yi a ce ministan ilimi ɗansa baya zuwa makarantar gwamnati jami'a kuma ya solbin matsalar asu you are just wasting your time eh? kuna bata lokaci ne ba yadda za a yi abin da ban yadda da shi ba shi yasa ga malam hassan ni makaranta ta da na assasa naziri a firamare nan ‘ya'yana suke ana gane wai idan ba karatu ya shafi na. in akwai karatu ya shafi ‘ya'yana haka ya kamata bai wa a ce mutum bai yadda da abu ba kuma kai ya tallata ma ka karba don haka wancan bangare ba da za a warware matsala asu sai dai a ɗan haka za a riƙa yi a fara wata uku karatu yajin aiki wata tara idan za ka kai ɗanka waje kawai ya karatu ka kai shi waje kana da hali in baka da hali kuwa masana'a amma akwai matsala a najeriya jama'a muna gane wannan wannan na kawo mana shi a ainihin babin misali shi ya sa ba mamaki za mu taɓa lacce akan wannan in dai ana siyasa muna faɗin wannan ne don mutane sauƙawa zuciya suna muna magana kan godewa Allah in dai ana siyasa ba yadda za a yi mutane su ji daɗi na ji ku fahimce ni ba in dai siyasa za a yi demokradiyya domin idan aka yi magana siyasa to da yake addinin yanzu muke koyo in an ce siyasa ka ce wace in aka ce demokradiyya to magana ake na azaba eh demokradiyya democracy eh haka suka faɗa suka ce is a greek word meaning the sovereignty of the people in a democratic state it makes the people the source of authority it makes the people the source of authority they are the ones who make the laws and formulate the constitution daga dan adam ya shiga tsarin Allah an gama samun bala'i abin a burkuce ba zai taba gyaruwa ba idan ka gwada wa Allah ka isa sai ya gwada baka isa ba shi yasa wanda suka kawo demokradiyya ko suka kawo siyasa suka ce the political has nothing in common with the moral the political has nothing in common with the moral the ruler who is governed by the moral is not a skilled politician and is therefore unstable on his throne duk wanda kuma na faɗi wannan ya fi a kirga kuma na ce a ƙalubalance ni ina so a ƙalubalance ni ma duk wanda za ka zaɓa da za ka ɗauko waliyin garinku ka zaɓe shi a siyasa eh, malam sai ka koma kana zagin shi waliyin garinku fa shine waliyi ittifakan bila khilaf koma za ka yi kana zagin shi matsalar tsarin ne matsala ina ji ku bance ni ba tsarin ne matsala tsarin shine me matsala alhamdulillah da mu muna faɗin wannan ababi na addini da ana kalubalanta ayya za a ce haka to sai aka samu wani ɗan majalisa kuma arne ya fito daga kudin najeriya ya ɗaga tsarin mulkin najeriya ya ce this is our problem ba ni na faɗa ba kafan lahul na likita. ya ce this is our problem ya ce this constitution will never give us peace ya ce this constitution will never give us progress a shi kenan ko wanda suke cewa tallan gunkin annabi ibrahim ba haka suke faɗi ba karin magana ya koma ko tallan gunkin annabi ibrahim cewa wa zai sai abin da ba zai masa amfani ba to shine constitution kenan jama'a ko muna ganewa in dai ana yi wahala za a ci gaba da sha me yasa haka tsarin yake haka tsarin yake inna siyasata la tattafiqu ma al akhlaqi fi shay'in wal hakim al muqayyad bil akhlaqi laysa bi siyasiyyin bari' wa huwa lidhalika ghayru zasikan ala arshihi la budda li talib al hukmi min al iltija'i ila al makri war riya'i in dai kana neman mukami kana nema ka zama gwamna ko sanata dole sai ka dau hali biyu kafin ka ci zabe sai ka zama almakaru kana makaru ka iya kulla sharri ga waninka wariya da kuma sayan buhun shinkafa da azumi kana rabawa da gero da ba ka yi yanzu zaka fara da ba ka zo a sallar juma'a ana ganin ka sai a ganka sawun gaba kusa da liman amma ka ɗau hoto da liman yi dan a gani wariya shine halin ai fa inna Shama'ilal al azima halin mutum na kwarai min al-ikhlasi wal amana na ikhlasi ya tsoron Allah da amana tasiru raza'ila fi siyasa kaskanci ne a siyasa ce kai mutumin kirki matsala ce gare ka kar ka kuskura ka zama in ji su fa kar ku dauka ni nake maganan in zo in yi bakin jini ba ni nake maganan ba ina nakalto abin da suke faɗi ne harfin bi harfin na abin da suka faɗa kenan don haka me nake so in shimfiɗa mana anan duk wani abin da za a yi yau an riga an yi mulki dai ba za a irin na fir'auna ba kuɗi kuwa kai ba za ka yi kuɗin na ba ka na ba ba za ka yi ba Allah ya ce duba abin da suka bari min jannati wa na'i wa zuru'i wa maqamin karim sai ya ce wa na'amatin kaga bai ce wa ni'matin ba wa na'amatin don ni'ima ce amma bala'i Allah ya ba mutum kuɗi kuɗin su kai shi shan giya Allah ya ba mutum kuɗi su kai shi zina Allah ya ba mutum kuɗi kuɗin su kai shi luwaɗi wannan kuɗin ni'ima ce ko ko ni'ima ce ta zama nikima, ya zama bala'i game shi to duk abin da Allah ya ce na ya ce wa na'amatin bai ce wa ni'imatin ba sai ce wa na'amatin kanu fiha faqihi sai ce kazalika wa aurasnaha qauman Allah ya ce wasu ne muka gadan ma dukiyar wa'yancan kuma ma bakata alaihi sama wai dan an kwashe wasu 'ya'ya an kifar da su saman da ta rufe su bata damu ba babu wanda ba wanda ya damu da mutuwarsu sun tafi a banza Allah ya sauwake to mu je gaba ta gaba a gurguje an-ni'amu salasatu anwa ni'ima ta kasu kashi uku ne ni'ima ta kasu kashi nawa kashi uku ne na farko ni'imatun hasilatun ya'lamu biha al ab. wato ita ce ni'ima ta riga ta samu kuma bawa ya san yana cikinta ka ni'imati sam'i wal basari wal kalam kamar ni'ima ta ji da gani da kuma magana yanzu inda so samu ne a ce nan gefe na akwai mai magana kurame yana yi kurma a nan yana jin me ake cewa domin idan akwai kurma a nan haka kawai yake ganin ina yi bai san me nake faɗi ba don baya ji na haka ne idan akwai makaho yana ji na amma yana so ya ganni baya gani na haka ne ko ba haka ba magana akwai wanda baya iya yin magana bakin baya magana idan muka ɗauki wannan ababin misali yanzu ka yadda cewa gani na da kake yi da ganinka da nake yi ni'ima ce haka ne ji na da kake yi da jinka da nake mai ce ni'ima ce to ni'matun hasilatun ya bihal abd ni'imar da ta riga ta samu bawa ya san ta me ta samu an gane wannan ko Allah ta'ala ya yi magana akan wannan cikin suratul ahqaf ya ce walaƙad makkannahum haka ne ko walaƙad makkannakum fima ya aya take ne hak yawa ina ga rubutun da aka samu kuskure wala kadai makkannahum fi ma in makkannakum fihi aya daidai take ko Allah ta'ala ya ce mun ba ku tamkini dama irin wadda muka ba su tamkini dama ai an san dama yanzu kamar damar da Allah ya ba 'yan arewacin Najeriya shekara takwas shimfiɗe ba su tsinana wa kansu abin a zo a gani ba shekara takwas shugaban ƙasa musulmi shugaban majalisa can musulmi shugaban majalisa can musulmi ɗayan ba musulmi ne fa ko da musuluncin sama-sama ne amma dai musulmin ne ana gane ai shugaban sojoji namu shugaban kaza ba sai na ta lissafawa ba da waɗancan suka samu wannan dama a kanmu sai an daina jin mu sai sun binne mu sai sun binne mu daren mu wannan haka yake Allah ya ce wa laqad makkannahum fi ma in makkannakum fi mun ba su dama irin mun ba mun ba su dama irin wanda muka ba ku waje Allah lahum sam'a shine mahallu shahid muka sanya musu ji wa absaran da gani sai ce wa afidatan daga cikin dama Allah ya baka dama in ya sa maka ji Allah ya baka dama in ya sa maka gani kana ganin abin da ake yi kuru-kuru yanzu duk wanda ya kalli ƙasan nan ya amfani da ganin da Allah ya bashi ya kalli ƙasan nan wallahi ba zai tausaya mana ba mu don tamu ta ƙare amma zai tausaya ma next coming generation mutane masu zuwa Allah ji kan saddauna saddauna saddauna bawan Allah sadauna ba da ire-irensa masu kishi yanci za a ba ƙasar nan da ya duba gaba mai karatu ba in aka ba da yancin waɗancan ne a mukamai sai ya ce a ɗaga ba da yancin sai nan da shekara uku don a tura wasu su ɗanyo karatu a zo a yi balancing check and balance sadauna mulkin saddauna shekara nawa ka je ka gogulin shekara nawa ya mulki ya shekara biyar yana mulki ka je ka duba amma aikin saddauna har yau ana gani kuma ba a daina masa addu'a ba yanzu idan garin na akwai gwamnoni uku baya wasu an manta da su sai idan tarihi ya zuwa ce ah gwamnawa ne bai mutu ba an manta da shi eh shugaban kasawa ne bai mutu ba an manta da shi saboda bai da amfani ko me ya amfanin ba jama'a muna gane wannan idan Allah ya ba ku ji ya ba ku gani wannan fa dama ce Allah ya ba ku sai ce wa afidatan Allah ya ce mun ba su tunani mun ba su me tunani kaga tunani kaga tunani duk abin da kaga an ci nasara a duniya dalilin tunani ne nasarar duniya ba yanzu yadda muka zauna nan to inda za a ba mu awa guda a rufe mu a daki daga baya fito da mu a ce wani tunani kai to kowa zai zo da irin nashi ce eh ni na yi tunanin awa ɗayan nan ina ma da bacci nake a awa ɗayan nan ina ma da gidan abinci na tafi a awa ɗayan nan wasu da suka yi amfani da awa ɗayan su a awa ɗayan ya yi tunanin ya za a yi ya ƙirƙiro rediyo ya yi tunanin ya za a yi ya ƙirƙiri mota waɗanda kake ganin ba mu ba kullun su ya za a yi su zo da abin da za su gagari duniya haka ne Tunanin ke kenan ko mu kuma mai tunaninmu ya za a ban kuɗi yanzu in kashe a ban kuɗi yanzu kuma in kashe su yanzu kuma an jima in jira a bani kuɗi yanzu a tambaye ka a duniya mu a matsayinmu na 'yan najeriya a matsayinmu na musulmi a duniyance producers ne mu ko consumers ba yadda za a yi consumer ya ci gaba an fahimta ai in dai mutum ci yake in dai mutum aka ce wannan ci yake ya zama matsala ga kansa shi matsala ce ga karan kansa jama'a kuna fahimta maganar nan bari ƙara buɗe muku mai gida da yake da mata da 'ya'ya biyu da matar shi ba uku ba da shi kansa ba hudu ba gari ya waye tunaninsa ina zai shiga ya samo abincin mutum hudu haka ne ta zuru wanda yake cin na sadaka jama ku gane magana tunaninsa bari ya sauri kada abinci ya kare an gane yayi wallahi nakan tuna wannan tun lokacin da mu ne yan auren wuri yan ali Marich shekara nawa sha tara na shiga ta ashirin mu ne yan ali Marich wallahi duk abokananmu isgili suke te mana musamman yan boko tun nan ba bokon muka ba musamman yan bokon ciki akwai wanda ya ce min kalma da kalma kullum yana mai wannan wazi wai you kill yourself wani irin mugun turanci wallahi malam yanzu yana burin ya samu matsayin da nake bai samu ba an fahimta ai jama'a muna gane wannan akalla a rana na jin ga malam Hassan ban rasa cida a abuja fa a zaune sama da mutum 45 kowane wannan jira yake ka abin yanzu don Allah na tashi tunani na na naira dubu biyu ne <laughs> eh? <laughs> kun gane ma'anar tunani tunani na shine babban harka ina za a samu babban harka an gane ai idan ka zo da karamar harka dan ba za ta ɗauke ni ba me yasa nake wannan tunanin saboda ina da mai ni ina da consumers karkashina ni ne producer ko ba haka ba ni Allah ya sa zan ba wa nan don haka idan aka ce ga ta zuru ya zo bai san wayo ne mashi ba sai ce ya zo ya sauka ni wuri na ban da damuwa saboda mai abincin da Allah zai bashi zai bani ne in bashi ni ne ogaye ni zan bashi aiki kuna ganewa shi yasa wani ya zo ya ce maka wai kai planning ka yi planning <laughs> subhanallahi me za ka planning eh malam in za ka yi aure ka arzikinka na wurin Allah arzikinka na wurin wa yana wurin Allah eh to ai yanzu gabata malam salamu alaikum ina da tambaya ya halatta mutum ya aure bai da sana'a kai ba kai tambaya ba cewa zaka ya halatta mutum ya girma bai da sana'a ko ba haka ba ya halatta ya girma bai da sana'a ba wai ya halatta mutum ya yi aure ba bai da sana'a ya zaka tambaya karshe ga ta farko ba ka fara da ita eh wallahi jama'a wannan yawan da muke gani Allah ya mana ba sharri bane yawa ba sharri ba ne matsala shi ne wato ba mu san yadda za mu yi amfani da yawan ba kai da ka kalle mu nan ko raba ƙasa kai mu fa yanzu akwai ƙasashen da muke cewa a duniya ba mu sani muke ciyar da su don ba lokaci da na yi wannan karatu muke ciyar da su da za mu daina sayan kayan su da sun karye ana gane waye da za mu daina mu abinda Da kawai ka kira mu makafi ba dan jagora makafi ba dan jagora ba mu samu wanda zai jagorance mu ba mu kuma ba gani muke yi ba shi yasa eh, eh, suka ce eh, menene idza qada al'ama a'ma mislu fa sayasqutani ma'an idan mara gani yawa mara gani mai jagora ina ka nufa rami lokacin da muke da jagorori lokacin su saddauna an kware mu a ƙasar nan yanzu da muka rasa jagorori yaya mun zama yan kallo shi yasa za a ga yanzu yara ƙanana 'yan shekara talatin da hurhura ba natural hurhura ba ne don abin daga cikin abin da ke kawo hurhura akwai tunani nan da nan ka ga mutum gashinsa ya fari fat bala'i ne kawai da tunani da tsoro dan daga cikin abin da ke kawo hurura akwai tsoro hankalinsa tashe yake la mustaqbala lahu ya da future ba tauhidi <laughs> shi dai bai da tauhidi bare ya san cewa al mustaqbal bi yadillah ana ganewa duk wani gobe na hannun Allah za ka gama planning ɗinka kai kanka nan na ce kawo misali za kawo wanda ka sani da yana da kuɗi yanzu ya zama abin tausayi eh bai yi planet din ba qattata wa qattata wa qattata Allah bai rushe ba ka ba Allah komi ka gani jama'a muna gane wannan ya jama'a ni'imomi suna nan ko muna cikin ni'ima akwai ni'imar da mun sani daga ciki Allah ce waje Allah lahum sama'an eh, ko wa absaran wa af'ida sai ce nan ne karatun ba ba ma agana anhum sam'uhum wala absaru kai ne ka zo ka ce yan kudun Najeriya suna zagin ku ko ku kaji an lamajiri ba ka zage baɗi ba masu bara ce to ashe baran nan aibu ce to na daina an da yanzu kaji zagin kenan da baka ji ba yanzu kaji wani abun ba na so in bude shi ne don suna biye da ni ko ta ina suna ji amma na san ina magana da yaran da kuna ganewa Allah ya ce fa ma agana anhum sam'uhum jin bai musu amfani ba ganin bai musu amfani ba tunaninsu bai musu amfani ba wai dan china menene bambancin ka da shi da ya iya yin kayan wuta kai kana saya eh wai mutum ne zai zo yana gaya mu wallahi malam mu manyan mu manyan mu ba su taimako za ka ga wani ya kero jirgi wani ya kero kaza amma kuma ba wanda zai taimake shi ya iya kero jirgi amma yana da matsala shi ne matsalar tunani yana ganin za a taimake shi inda za a taimake shi da ya samu kansa cikin taimakon muna fahimta in ya iya kero jirgi amma bai samu taimako ba yadda ya zauna ya tunani ya kero jirgi shi zai zauna ya tunanin yadda za a yi jirgin ya iso kasuwa yadda za a yi a sai jirgin yadda za a yi jirgin ya zama kuɗi jama'a muna gane wannan akwai matsayin da zaka kai wallahi dole a neme ka zaka kai matsayin da yanzu ka zama kuɗi dole a neme ka dan a yi amfani da kai ka zama me ka zama kuɗi ka je ka duba likitocin najeriya sun cika america tun da shi ya iya fiɗa yanzu neman shi ake kamar da kanka kuɗi ka gani akwai abin da ake nema kamar kuɗi duk wannan hayanai da kake ji kuɗi ne wannan yayi nan da mashin kuɗi ne wannan yayi nan da keke na kuɗi ne duk me ake nema ka zama kuɗi ka gani ka zama kuɗi ka gani ka zama ka iya wani abu wanda dole a neme ka kar kai gaugawa yau a ce kawai wannan ka iya waya ko kuwa ce kai abin da ka iya zana hoton design din waya ka iya ba dan Najeriya bane aka ce ya fi kowa iya design din mota yanzu a duniya ana neman shi ko ba neman shi ya zama kuɗi ko bai zama ba malam ka je ka yi tunani za ka zama kuɗi ka zama amma ka tsaya kana cewa ba taimake ka wa zai taimake ka waɗannan mutanen waɗannan mugayen mutanen yana ganin wanda yake arewa bai zauna irin Legas ko Abuja ba yana ga da sauran shi bai san 'yan boko ba eh bai san dan boko ba dan boko ba ta mugun bawa illa nadir illa yan kaɗan ya taimake ka kai na jin baka san wanda zai taimake ka kuwa idan ya san cewa kana da wani amfani sai ya toshe kama waɗanda suka san amfanin 'ya'yansu sun sani wannan yaron ɗan ƙarami da an ga ya iya abu kaza sai a ƙarfafe shi don wata rana ya zama musu abinci sai an waye gari yaron na ci da su wannan yaron da kake ɗan ƙarami ga ya can zaune ana ganewa amma mu duk abin da ka iya to za a ɗauko wanda bai iya ba sashi a wurin kuma haka za a tafi bai iya ba <laughs> Allah ya gyara mu wannan ni'ima ce ta farko wanda ga ta nan kowa ya sani sai ni'imatun muntazira ni'imar da ake jira bawa yana nan yana fatan ya same ta kamar ni'ima aljanna Allah ta'ala yake cewa fi jannatin aliya Allah ya ce cikin aljanna madaukakiya kenan akwai mai aljanna ni'imar aljanna nawa taɓa shiga aljanna ni'ima ce da muke jira wa nazaru ila wajhillahi subhanahu wataala da kallon ko duban fiska Allah kallon fiska Allah ni'ima ce amma jiranta muke ta samu Allah ka samu samu Allah ka sa muna cikin wanda zamu ga fiskar karana ranar tashin alkiyama sai na uku ni'imatun huwa fiha la yash'uru biha akwai ni'iman da mutum yana ciki amma bai san Allah mai ni'ima ba kun gane magana ni'imatun huwa fiha la yash'uru biha yana cikin ni'ima amma bai san yana ciki ba Allah ya taimake shi bai san ya taimake shi ba to kaji wa ya taba ganin wani abu a facebook wani mutum wanda baya da hannaye biyu amma yana noma jamil baya da hannaye biyu amma yana noma eh haka yake sa fatanya a wuya da za ka tambaye shi me abin da ka fi nema a duniya zai ce maka me hannaye saboda ya dora me ya mai da aikinsa ya mai sauki eh amma yanzu ka ga zabgegen ƙato Eh. <laughs> kuma isame ka ce bai karya ba haka muka yi da wani jiya muna da yake ni ba da haƙuri kuma ina faɗi sai dai kuma addu'a Allah ya bani haƙuri jiya an yi gyaran mota kafin mu taho akalla motar na ina jin da kuɗin kaya da gyara ta ci sama da dubu ɗari sama da dubu ɗari wanda ya aikin ac kudin aikinsa dubu hudu wanda ya sauran aikin menene eh, abin nan su kafafuwa da waye kudin aikinsa dubu biyar da sauransu yara matasa sai wani ya zo tashi ah, wallahi ya zo bai karya ba na dube shi a tsaye gashi can katu duban da haƙuri sai na ce kai kaga wannan aiki yayi yanzu na bashi wannan ma aiki na bashi kai me ka iya yi Eh. eh kai me za ka yi a baka idan yau ka bashi gobe ka bashi haka zai zauna ba zai yiwu ba saboda shi dai ba makaho ba ne ba kuturu ba ne ba gurgu ba ne ba ya da wata nakasa ba mahaukaci ba ne amma bai da hankali <laughs> yau dai da hankali jama'a muna ganewa kullum yana daga cikin abin da mu muke taimakawa barna eh? mu muke sai ka mu a titi malam wani lokaci kamar eh, eh, abin nan rasa inda zan sa raina saboda bakin cikin yan uwana ko ɗazu muna tahowa mun ga mota guda open body cike da mutanen mu sun yi kudu a walakance malam tana zuwa gareji cewa zan je Legas neman kuɗi a tsaya mani a ɗauke ni a mota in na samu kuɗi zan turo za a rubuta komi da komi kuma su ɗauke ka bai fi ba mutunci ba mutum ya je abuja ya nemi kuɗi aljihunsa dubu ɗari uku idan zai dawo sai ya hayo mashin daga abuja ko ina 'yan sanda su tare shi ibada 500 can ibada 1000 kafin ya zo ya yi ta 10,000 da yana da tunani da hankali sai ya dora wa tirela mashin ɗin ya ba su dubu biyu ko uku su kawo mara gida i shigo mota ya kame da kuɗinsa ka ni'ima ce Allah ya maka ka shiga mota ka zauna lafiya lau amma sai ka gan shi can sama tare da awaki bai gode wa Allah ba eh naira dubu ɗari uku kai duk kuɗin da ba za mu more su ba kada Allah ya ba musu to me amfanin su mala talauci rayuwar talauci bala'i ne mutum Allah ba shi dubu ɗari uku mutum na abuja ke wannan an kawo take away na azumi yana sadaka abinci wani ya je karɓar sadaka take away aka sace mai dubu casa'in <laughs> wurin da na sani yana da tsada abinci a abuja cikin gari shine shagalin ku in dai ba ya canja ba in ka ba da dubu biyar za ka shiga kaɗe ba abin da kake so ka ci babu in dai za ka ci ne ba za ka ɗauka ba ka je ka zaɓa abin da kake so kaza farar suya jas suya duk ga nan dubu biyar yanzu don Allah da <laughs> ina eh? mutum yana cikin ni'ima bai sani ba Allah gyara zukatun ai malam mutanenmu yanzu da za a kawo sadaka fiye wata nan wato an riga an gamsar da mu mu almajirai ne mabarata ni kuma na shayin wannan bayanin za ku ji duk cikin kasasuwa almajiranci daban karatun allo na tsangaya daban an haɗa su ne kawai da wata manufa shi almajiri mai neman ilimi ne ba mai bara ba ne har gobe kuma ina ƙara faɗin wannan za a iya bara daban za a iya neman ƙur'ani daban ba zai yiwu a haɗa su ba Allah ya gyara zukatanmu so da haka ya ku yan uwa akwai ni'ima da mutum yana ciki bai sani ba daga cikin wannan ni'ima akwai ni'iman musulunci da imani ko ka ni'matul islam wal iman Allah yi ka musulmi amma baka ma san ya maka ni'ima ba al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati me ni'mar wa raditu lakum al islama to gode wa Allah Allah ta'ala ce alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf wannan ba ni'ima bace da ba musamman a cikin ni'ima ba sai da aka samu boko haram sai da aka samu bandit bala yanzu da kawo hanya abuja yanzu muna tafi muna ayatul kursi haka ne dole ya haka iya ƙasa ta koma hannun wasu yara 'yan ƙanana ka ga yaro ɗan tsuru bisa titi to malam me ake menene ake 47 ana ganewa yi ɗan yaro ƙarami wani yake gama ya ce wata rana ya sha mamaki sun ciko bus sun bi hanyar bindin gwari sai wani yaro ya zo a mashin rataye da bindiga yana bin su yana kunduma ma direba shar dan ka saka zan ubanka ba na ce ka tsaya ba direba ya ja ya tsaya ya ce zan koma inda nake ta juyo ka same ni yaro ne dan karami kuma ya koma inda yake zauna kuma ya juyo ya same shi ya juyo da wa'in nan waɗannan wane ne ina za ka kai su oga yaro ya zama oga abinda kawai ake bukata ta harro a dan motsa wani ya tsalle kukan kura su mutu tare saboda sun tsira ma ba mu iyawa yadda ake wannan yaron ya zama haka malam akwai matsala malam ni'imar zaman lafiya ba karamin ni'ima ba ce sai idan ba zaman lafiya za ka gane Allah gyara zukatanmu idan muka tafi an ni'matu fil qur'ani ni'ima qur'ani tana da fiska goma fiska ta farko akwai ni'imar da za a kira ta baiwa idan Allah ya ma wannan ni'ima wata baiwa ce maka Allah ya faɗi wannan cikin suratul ma'ida aya ta goma sha ɗaya يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم أقول نبي واشي الله تعالى يريك هنا ينسو يا هنا سوسي مكم سوتشو تدكو sai akwai ni'ima takan zo da ainihin addini ko littafi idan Allah ya ce na muku ni'ima yana nufin ya baku addini ya baku littafi waɗanda suke da alkur'ani wai su suke kuka a duniya wannan akwai abin kunya Allah ta'ala yake cewa salbani isra'ila kama atainahum min ayatin bayyana wa man yubaddil ni'matallahi sai ce me wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna allaha shadidul iqab dan ni'ima nan ana nufin addini ana nufin littafi alam tara ila alladhina baddalu ni'matallahi kufran me ake nufi da ni'imar Allah anan waɗanda suka canja addinin Allah suka juyar zuwa ga ainihin tawaye ga Allah ni'ima takan zo da ma'anan manzo annabi Muhammad kafirai Allah ya gaya mana cewa ya arifuna ni'matallahi thumma yunkiruna wallahi su kan sun san annabi gaskiya ne eh sun sani fa amma me suke yi musu suke yi to kaji sai kuma ni'ima takan zo da ma'anan annabtaka wani lokaci ta zo da ma'anan annabawa sirat alladhina an'amta alaihim ihdinas sirat almustaqim sai ce sirat alladhina an'amta alaihim su wane ne su ne annabawa su ne annabawa da manzanni Allah ya fassara wannan cikin suratu Maryam aya ta 58 sai ce ulaika alladhina an'ama Allahu Su waye minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i ko minan nabiyina min zuriyati adam wancan yana cikin suratul nisa'i ko yawwa haka ne jazakallahu khairan kun san gangara ina kusa da alaran ma da na nan zai taro ni eh insha Allah zan gayyace ku aurar da alaran ma zaune kawai yake haka nan to eh alaran ma ba sai dai a rufa alaran ma asiri eh Allah ramma Allah ya kawo babban rabo a samu ka tashi da guda biyu gaba daya an daina yayin mata daya da kana zazzara idanun wata daya tak eh? to kaji kai kamar na shek al-misri ne ita kadai ce wadaha la sharika talaha ko aka ce malam shi za kara aure ce sabis yake wai malam yana sabis sabis jama'a Allah ta'ala ya ba ku iko ku yi mata hurhudu akwai sirri ana gane wa yawa da wani wani mutum ya zo na kawo maka magana ai wane na da ka da shi kariya yake wallahi ƙarya yake Allah shi ne ya faɗi gaskiya shi ƙarya yake duk wanda ka gani wa min dabbatin fil ardi illa ala Allah wa ya'lamu mustaqarraha abinda ake so kawai ka harraka ka tashi ka nema yawa abinda ba mu yarda da shi ba zaman banza shi ma zaune to dama wa ya ce kai zaman banza eh amma a ce wai a ah, aiwa ne ne in ba ka da kaza kai bari wannan magana tashi tsaye za ka ga taimakon Allah ta inda kake zato da inda ba ka tsammani to kaji wanda yake so ya zo mai lacca ta musamman akan mahimmancin karin aure lacca ta musamman akan mahimmancin kara aure da alkairin kara aure da sharrin zama da mace ɗaya inda ba dole ba kaji na gama wai ka haifi yara biyu wai yara biyu ake so ka haifa a duniya na sha jin wannan wai saboda me wai ka haifi yaran da you can train them kai din ba kai training kanka ba wai za ka train them wato abinda suke nufi yaran da za ka kai su makarantar boko yeah? kai bokon da kai kyauta ce in banda ka juyar da abin da kowa zai boko don haƙƙin kowa ne ilimi kuma a ƙarye ku ba kun ce basic education ba akwai basic education a ƙaryar da kuka yi amma yanzu akwai shi ba sai kawai a takarda ba wallahi jama'a wani mutum ya daina baka tsoro alaisa Allahu bi kafin wa na kabila ladina min dunihi ka baka tsoro da wani talauci to kai kada yake da talauci eh Allah gyara zukatanmu to idan muka je ni'ima takan zo da ma'ana asawa ga sunan dai za ku karanta saboda gaɓoɓin suna da yawa wato gabar da nake so zan dira a kanta saboda na san zaka ka iya cewa lokaci yayi kuma ni ma na san mun zo a makare godewa ni'imar Allah ya kasu gida-gida wasu malamai suka ce ya kasu gida biyu wasu sun kai shi biyar wasu sun kai shi kaza wato anwa'u shukur din godewa ni'imar Allah godewa shukurullahi azza wa jalla kamar yadda Allah ta'ala ce ne sai ce washkuruli dole ne mutum ya godewa Allah Allah ya baka idanu kana gani ya baka kunne kana ji ya baka tunani ya baka lafiya abinda kake gani wani bai da shi sai ka je asibiti ka gode wa Allah kai kuma ba Allah ya ka musulmi ko kazalika kullihi Allah ya ka me musulmi malam ka je ga mutum yana cin kashin shanu Eh, eh, prime minister india fa ɗebo mai kashin shanu a plate yana ci sau da yana bauta sani saniya ke bauta mutum sani saniya ta taka shi ita ba ce kwanciya take so ba ciyawa take bukata amma shi bai da hankali ya gano cewa saniyan nan ba ta da wani abin da za ta yi masa yana ganin ya fi ka ilimi ga digirori amma bai da hankali eh Allah bai shirya da shi ba yana bautar ɗan biri wani yana bautar alade wani yana bautar kare eh duka kai Allah ya sa ka fahimci Allah ka gode wa Allah ka gode wa Allah a fara gode wa Allah shine farko Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama idza awa ila firashi idan annabi ya kwanta a makwancinsa yakan ce alhamdulillahi allazi at'amana wa sakana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu ya shayar da mu kuma sannan ya wadatar da mu wa awana ya bamu me ake cewa mafaka ko wato ya bamu wurin kwanciya ya bamu ma'awa wurin zama gida wa kan min mallaka fiye lahu wala ma'awa ko wanda baya da abin da zai isai kai ko ka ci tuwo ka ƙoshi to kaji halinmu ne mu je wajen mai shayi shayi rabin madara a toya waina kwai da mun ci maimakon mu ce alhamdulillah sai mu fara faɗin matsalolin da muke ciki wannan halinmu ne eh ke alhamdulillah wani yana da billions amma baya iya cin abinci ana kokari ne da an ga ya dan sha kunu cokali daya sai a ce alhamdulillah da za kunu ya sha godiya ke wa Allah yanzu ya sha kunu cokali daya ah, eh ina da gidan zama to kaji in kana son ka gane muhimmancin gidan zama tambayi wanda yake haya an fahimta ai tambayi wanda yake haya mun tashi mun ga iyayenmu suna haya sun zo cirani iyayenmu a ce yara sun yi yawa wallahi jama'a ina faɗin wannan saboda ya zama wa'azi ga kowa da kowa ina faɗin wannan don ya zama mai wa'azi ga kowa akwai matar da ta dubi mahaifinmu ta ce 'ya'yansu sun yawa fiska da fiska ina da wayo na riƙe wannan wallahi yanzu ni nake zagayawa gida dan abin da zan san musu san musu in taimake su gidan nan da muka zauna muna haya a yanzu sai dai in rushe shi in gina wani dai kwana a ciki na san kawai takura nake so da gida ne na kasa da taɓo ana ganewa ba dole ka gode wa Allah ba eh ce an yi yawa haka ake cewa in ta ce gidan kaza ne zan bata kudin kuma rushe shi amma cewa mahaifinmu ake ‘ya'yanka sun yawa ‘ya'yanka sun yawa eh za ga mu da masu rai dai mu sha shi da ya bari duka wuce mu ashirin ba liko kaga na riga na kusanin kashi kwarai kuwa idan wancan an yi yawa nan yanzu fa eh wallahi ina faɗin wannan a karatu ina harin in haifi sama da mutum ɗari sama da mutum ɗari su rika bautawa Allah malam yau na sha zuwa masallaci duk in ga sahu ɗaya gaba ɗaya nan duk sahun nan nan duk yara nan muna mutane ba san dalilin da ake haihuwa ɗa ba kai dama ka haifi ɗa ne dan ya girma ya baka tuwo ya girma ya baka tuwo kai baka nemi tuwon ba tuntuni <laughs> subhanallahi kana haihuwar ɗa ne don ya bauta wa Allah annabin Allah ya ce ya Allah ka bani ɗa ya ni wa ya min ali yaqub ko ya ni wa ya min ali duk yadda ka faɗa ko ya gaje shi akan me aikin Allah ibada da tallar addini dan ya gaje shi a wajen bautar Allah da tallar addini ka ji dalilin haihuwa maka haifi ɗa kana zaune saboda lalaci kai kana zaune sai ka haife shi ana nan yana girma a gaban kana kallo ya je nemo tuwo ya kama duk kana zaune kai <laughs> subhanallahi ai ba a haihuwa ɗa ya baka tuwo idan ya samu ya baka wannan ribar kafa ce kura ta taka kwado ko ta ce ribar me <laughs> riba yawa ba dan wanda ta fito ba <laughs> yawa da sun za ku yi ta babake da aka yi muka ji hausa mu da muka tashi inda hausa ba ta da yawa ko yawa wannan shine jama'a me yasa ake haihuwa da an tashi daga kan wannan shi yasa ake zagin wanda ya haihu ana zagin wanda ya haifi 'ya'ya idan da wani bai haifi mahaifiyarka ba da ba a haife ka ba? da wani bai haifi mahaifinka ba da ba a haife ka ba kuma ni na faɗi wannan har ba wanda ya kalubalance na ce wanda ya ga duniyar nan an yawa ya rage kan shi mana ka ɗan rage kanka <laughs> eh duniya in yawa kamar yadda kai kake faɗi malam dubi irin dajin da muka rika ci yau daga abuja zuwa nan wurin daji muke duka daji muke tafiya muke a daji wa ya ce maka za a cike wannan daji yaushe za a cike shi ka damu mutane da fitina wai mutane sun yawa population to tunda an yawa ka rage kanka makaryaci rudadde haka suke faɗi wai an yawa ba yawa ba ne zalunci ne abincin da ke najeriya ne ya mana yawa amma mutum ɗaya ɗauke shi kaɗai naira biliyan ɗaya kullum ka kashe naira biliyan ɗaya kullum ka kashe naira dubu hamsin ku lissafa min shekara nawa za ta yi dubu hamsin kullum ka kashe dubu hamsin kafin ka kashe biliyan ɗaya sai aka ce mutum ɗaya ya sace biliyan casa'in wannan majanu ba ni ne na ce mahaukaci ba ne fa wata tsohuwar shugaban efcc ta ce duk wanda aka kama ya irin wannan sata a je a auna kwakwalwar shi a ga lafiya yake haka ta fada naira biliyan ɗaya naira dubu hamsin kullum sau talatin sau goma sha biyu ka buga man da allah kafin an jima sai ka ɗan ban lissafi ashe kaga nan mutum nawa ne zai ci naira dubu hamsin a gidansa a rana shekara nawa tamanin ashe biliyan ɗaya za ka shekara tamanin to dama already ka yi arba'in ko hamsin ashe ka ba abin da ya fi ƙarfin ka ɗebi rabin biliyan rabin biliyan kai da ka saci biliyan casa'in ko ɗari ka ɗauki rabin biliyan ɗaya ka dawo da biliyan casa'in da tara da rabi eh, abin ko abin ka dawo da shi casa'in da tara da rabi ka dawo da shi a ba wani ka gani ka dawo da shi a ba wani ka gani da kowa ya wadata abinda ke teburi wanda Allah ya sa a Najeriya ya yi mana yawa amma mutum ɗaya ta tara me shi kadai shi yasa matsalar mu a Najeriya rashin tarbiyya wala Allah za ku gane me nake nufi matsalar ma a Najeriya rashin da an tarbiyyantar da mu akan ka takaitu da abin da Allah ya baka da mun zauna lafiya bari mana misali da wani abin da muke yi wanda muna makaranta allo haka muke yi abin Allah ta'ala ya sa daga baya muka gane kuskure ne muka bari kuma ma dai girma ya zo menene abin da muke yi idan aka ce almajiri sai mu rugo da gudu idan na karɓa kwanan tuwon maimakon in zauna mu ci tare ina gudu ina loma don kada dan na almajiri ya ci wani bai san wannan ba kana gudu kana loma tuwo ga haki ga loma wani aiki sai yaro ina gudu ina loma ina cin yaran aje musu yamtin kwano idan kuma na fi karfin saurara ce almajirin ce kai karɓo tuwon nan ya karɓo ya kawo cinye ce mai je ka wanke kwano je ka wanke kwano yanzu duk wanda yake cinyewa bai ba dan uwan shi ran da ya zama wani abu an shiga uku kuna gane ba zulmu min min nufusi wa in tajid za'ifatin fali illati la yazlim duk wanda ka gani azzalumi ne akwai zalunci a zuciyar shi idan ka ga mutum baya zalunci dalili biyu ne ko dai bai samu hawa mukamin da zai zaluncin ba sai ita haushi dan wasu sun yi zaluncin shi bai samu dama ba ne haushin shi yana haushi ne don ya samu dama shi ma yi da zuba yanzu waɗannan wanda suke gwamnati yau tun daga kan shugaban ƙasa shi barin fara da shi shugaban ƙasa ya ce sai da muku taliya naira tamanin ya ce zalunci ne ya kamata ɗan najeriya isai taliya ai duka kasan nan naira arba'in ma an cuce shi sai da muku mai naira tamanin da biyar zalunci ne ya kamata ku saya naira arba'in ko talatin haka ya faɗa sai da muku shinkafa kaza malam a yau mudu guda ɗaya tak na madara naira ɗari uku yake ɗari uku a dubu uku mudu ɗaya afuwan jazakallah dubu uku mudu ɗaya na madara naira dubu uku yanzu akwai wanda shayi gidansa tun bara tun bara rabansa da shayi <laughs> <laughs> shayi ya yi nisa <laughs> jama'a muna ganewa menene misali wato rashin samun dama ya hana wasu zalunci amma a zalumai ne an gane wannan sai na biyu ya bar zalunci ne don tsoron Allah wannan shine matakin da ake so mu taka dama aka ce wa in taji za'ifatin in kaga wani na kamewa baya zalunci fali illatin don wani dalili ne zai iya zama makafatullah ko zai iya zama adamul kudura bai samu iko ba ne amma mugu ne yanzu waɗanda suke cewa ba iya mulki ba ko wanda in ya hau an shiga uku sai dai muna fatar kada Allah ya maimaita mana wannan irin wahalar Allah ya kawo sauƙi a kanta domin an sha wuya hai malam an bugu eh garin rogo malam mudin gari wallahi ban san ya kai haka ba mudin gari na ce yanzu ga rogo ne daraja haka duk da na ga za a ci garin rogo a gidan abin da nake dauka kawai an samu matsala tattalin arziki ya <laughs> amma yanzu fa gari sai wani da wani wai ni abin da ke damu na gafata ta mala wai wannan matsala wai ina da rai da lafiya ina da yanci ina da freedom of speech wai ni ba zan iya faɗi ba wallahi ƙarya kake sai na faɗi wallahi kai ka ce ba zan faɗi halin da ake ciki ba wallah sai na faɗi muna faɗin wannan ne don saƙon ya kai a gyara jami'o'in da saddauna suka yi ka gaya mu wadda aka kara sai ka yi sai dai nasu mutum ce yayi jami'a kansa jama'a muna gane wannan don haka duk wanda kaga baya zalunci ko dai tsoron Allah ko bai samu mai ba samu dama amma ana shan wahala Allah ya gyara zukatanmu to godiya ta farko dai jama'a shine gode wa Allah godiya ta biyu godiya ta biyu ita ce shukurul walidai ne dole mu ce gode wa iyayensa wannan gaba ina so in kawo gare ta duk da na san lokaci ya fara kallon mu gode wa iyaye Allah ta'ala yake cewa wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahadan ala mahaifiya ta ɗauki cikin yaro wahala kan wahala rauni cikin rauni wa fisaluhu fi amaini shekara biyu mahaifiya ta yi shekara biyu mahaifiya ta yi tana shayar da ɗa tana wahala da shi Allah ta'ala ya ce a nishkurli wali walidaika Allah ce ka gode mun ni da na halice ka sannan ka gode wa iyayenka da suka haife ka suka tsayo a kanka yau gashi ka tsayu da kanka ba ka da bukatarsu jama'a muna gane wannan ina da wani abu ɗaya da yake damuna a duniyan nan eh kuma da matsala da tafi shi abu guda wallahi azim a duk lokacin da na ga ina cikin wadata na ci abin da nake so na sha abin da nake so na lura cewa alhamdulillahi da rayuwata da halin da nake ciki idan na tuna irin wahalar da iyayena suka yi da ni a yau ban samu dama in gansu ba ma bare in yi wani dan bantale abin duk sai in ji duniya ta babu daɗi wannan abu shi ko na rasa maganin shi in masa dama Allah ya baka da iyayenka ma kai musu hidima dama ce ya baka ya ma baka dama ne idan bai so ka samu wannan damar ba sai i ɗauke abinsa i baka in ka ce ai ina musu addu'a wanda yake da iyayen da rai bai musu addu'a eh amma ya samu dama yana musu hidima yana musu hidima wallahi wannan abun duk lokacin da wannan bakin cikin ya dame ni wani lokaci sai dai in je in kwanta in rufe kawai saboda mutum baya koma ga Allah ya dawo jama'a muna gane wannan to haka rayuwa take yara matasa ku aje zafin kai ku yi wa iyaye biyayya ku aje zafin kai ku bi iyaye idan ba haka ba duniya ta yi wasan kura da kai to kaji kana nan wata rana Allah ya aiko ni ya kwalla maka mari ka rasa yadda aka ya mare ka kawai Allah ya aiko shi ne mare ka dan ka bata baban kare ka bata maman kare Allah ya aiko wani ƙato cikakken ƙato idan la maka mari ka rasa yadda aka yi wato Allah ma yana ƙaunaka kenan an gane ai da marin wannan ƙaton da marin mala'ika <laughs> in an ce ka zaɓa eh? wallahi idan Allah ya ma ukuba a duniya dan ya kankana zunubin da kai ne don haka iyaye ba a wasa da iyaye idan Allah na so ya ma alfarma sai ya bar mahaifinka da rai ya tsufa kai ta wahala da shi duk wahalar da za ka yi da shi wallahi ya yi wadda kai ba kai mashi ba ka ibe shi mahaifiya kuwa ha manzan Allah ya ja mana kunne manzan Allah ya ja mana kunne iyaye mala iyaye iyaye ba wasa ba ne shi yasa idan mutum Allah ya taimake shi ya gano sirrin Naja, wato tsanin ci gaba sirrin tsanin da zaka taka kai ta yin sama a rasa wai mai wane yake taka yana sama iyaye godiya ta biyu bayan godiya ga Allah sai godiya ga ga iyaye to sai godiya ta uku ko shukurun nas gode wa mutane gode ma mutane ka zama mai gode wa mutane idan mutane sun ma abin arziki gode masu an gane ai yawa ka san wani ko abu aka bashi yadda ka san an biya shi bashi to ko bashin aka biya ka ce ka gode wani na gode da ka biya ni bashi wani ba sai ikibiyan ka ba ku ta yawo a kotu dauki lauya ya dauki lauya ba dai ba riga ga ce eh? ai kari riga ce a zo a yi ta yi sai ran da kake ganin yau da za a yanke hukunci a biya ni kuɗi na sai a ce ai lauyan wancan bai zo ba kuma ya turo cewa a daga mai shari'a sai wata uku na haka ko ta daga shari'a ya za ka yi mutane mutum ya gode wa Allah ya gode wa iyayensa ya gode wa mutane akan abin da suka masa na alkhairi inna ma nuti'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaa'a wala shukura wannan ba aya bace to amma bari ka ji bayanin manzon Allah yake cewa manist ko ah, manista aza billahi fa'idu sai ce wa man sa'ala billahi fa'atu wannan gaba wanda ya ce dan Allah amin kaza amai din wa man da'akum fa ajibu wanda ya gayyace ku ku amsa masa ko sai ce wa man sana ilaikum ma'rufan wanda ya kyautata muku fa kafi'uhu ku maida masa wana ya ma kaza ya ma kaza ka zo kaza ya taimake ka ka zo biki ya taimake ka ka zo kaza ya ma kaza ka duk yayi maka jama'a muna gane wannan duk yayi maka idan wani abu ya same shi kai ma Allah ya baka dama ne na ka maida masa annabi ne ya ce ka maida masa fakafi uhu mukafa'a kenan mukafa'a ka kyautata masa kamar yadda ya ma idan baka samu ba fada ulahu sai ku masa addu'a an fahimta ai kai ta addu'a ka ce ya Allah duk wanda ya kyautata min Allah ka bani ikon kyautata masa mutum a rayuwarka ya taɓa taimakon ka sau ɗaya idan ka samu dama kai ta taimakonsa ba tsayawa kai ta yi ai sau ɗaya taɓa mun a'a ka yi masa ka maimaita ba za ka iya ma biyansa ba domin lokacin da ya maka wannan abin kai lokacin baka da shi ko alfarma ce ko ko wani abu ya maka na rayuwa lokacin baka da shi to kai kai masa ka ƙara kai masa har sai ya gamsu kai wani kan ya biya ni abin da ne masa a rayuwa an gane ai wannan abin fa yana nema ya koma wurin kafirai na jin ba ku gane halin kirki da annabi ya ce mu yi kafirai suke yi abin mamaki muna ganin su za a ga wani bakanike ne ya koyar da yara kanikanci idan aka tashi aure a gidansa ko suna wannan buhun shinkafa wancan ikawo dan bunsuru wancan ikawo doya a tara abubuwa a tara kuɗi haka suke yi gidan oga an haihu baya da matsala arna nake magana ba halmu bane wannan a mu kuwa mutum yana faɗa da mai gidansa da ya koya masa mota wai yana gasa da shi yana hasada da mai gidansa da ya koya mai mota kaga wannan bai da albarka ana ganewa waye wani dan uwa da muke magana wanda ne bayanin sa a masallaci jarabawa ce ta same shi yana da tifa guda biyu tan taya tashi ɗaya yana ja ɗaya ana ja mashi ai kaga ya ji tudun na tsira dai na abin da zai ci bare kuma gari irin abuja yana da gidan kansa anan yana da shi a garinsu yana da iyali yana da duk abin da yake so a rayuwa gashi matashi ana nan sai Allah ya kawo jarabawa sai hadari a mashin ma ba a mutu ba mota ta ka masa baya suna kan mashin ta buge su national hospital miliyoyin da aka ci aka ta cin kuɗi aka sai da motocin nan duka aka sai da gida kai sai da ta kai an ɗauka ya maida shi gidansu asali gidan gado can family house ya dawo duk ina masu magana planning wannan bai planning din ba Allah bai rusa shi ba ka yadda da Allah ke juya ke komi na hannunsa wannan bawan Allah wani lokaci da ya kira ni yana mace ce malam idan da halin hanyar da za a taimake ni a taimake ni ba na so in ce a taimake ni amma mata ta ke yin abubuwa yanzu ita ke rike da gidan saboda yanzu a zaune yake an ce ba zai iya tashi ba a haƙura kawai a zaune yake kawai an fahimta ai tun shekaru kusan hudu biyar a zaune yake haka wuri daya a wuri daya yake cewa abin da yake ba shi mamaki sati ɗaya yake koya ma yaro mota sati nawa yaro ya iya mota zai baka babban mota kai ta yawo ya koya wa mutanen da bai iya sanin adadin su mota amma yau ga waya ga komai ce kira a kira ne a cewa ne a jiki ya gagara duk yaran da sun samu kuɗi da wannan sana'a da mai ya koya musu kaga tarbiyya ta yi mana nisa da arna ya tara ya koya wa motan nan bai wulakanta ina faɗin wannan ne fa domin shine a yanzu a haka ake ciki sai dai in za mu gyara an jima to zan dawo in canja wa'azin nima. ko ba haka ba amma yanzu a haka muke da arna ya koya wa mota bai wulakanta haka amma mutanen mu yemawa sai gashi me ya zama mabaraci Allah ya gyara zukatun mu. to daga ciki godiya akwai shukurul muallim gode wa malami da ya karantar da kai gode mawa malami wannan kuskure musulmi muna da shi da yawa amma ya fi yawa cikin ahalin sunna mutum irena malaminsa baya iya nuna wane ce malaminsa ne don shi yanzu ya zama malamin birni ya ɗaukaka e bai iya nuna malaminsa ya ce malaminsa shi babba ne ko ka ji mutum na mukabala da malaminsa sai mu ahalin sunna yana wa malaminsa raddi bai san malaminsa ubansa ba ne eh wannan zamanin akwai 'yan iska mutane kuma da riga addini abin bakin ciki mutum na faɗa da malaminsa ina mamaki ce bahaushe ce na zaune bai ga gari ba a iya dan abin da na gani wallahi akwai wanda na sani ya kowa son in zan mutu zai su wannan abin da na sani nake ba da shaida idan ce na mutu murus shi ya kai kisa in zai shiga karatu karatu bai karantuwa zai kira ya ce kaza wuri kaza kaza wuri kaza kaza wuri ban taba ji a zuciyata ina kin mutumin da na zauna gaban shi na koyi harfan wala ban taba jin ina kin sa ko har in iya faɗa da shi malam hasan gashi ya sani ko waɗanda an ɗauke su malinta sai na fassara musu hadisi su shiga aji su fassara amma sai mutum ibigin nan ɗinka ya wuce wai faɗa yake da kai shi ahalus sunna wannan bai faruwa cikin yan dariƙa wai na faɗi wannan wani na kalubalanta na gashi na maimaita yan dariƙa ba a rena malami kamar a bauta wa malam to kaji an ce sun fi mu ladabi an faɗa din to me za kai ƙarya ne Eh? a ce ɗan ɗariƙa ba zan so in yi magana ko in kama suna ba amma zan ba da misali ne kwanan nan dube bin social media yana kallon abin bakin ciki da ke faruwa tsakanin wasu masu wa'azi ko wannan ya fito ya yi kace-kace da wannan wannan ba haka ake ciki ba ban so in kama suna kawai misali zan bamu kai wannan matashi ne kai idan ka duba haɓaka za ga gemun ka baki ne wancan da kake magana shi kuma gemun safari ne daga cikin abin da annabi ya koya mana ya ce wa ikirami zai shaibal muslim yana daga cikin girmama Allah ka girmama mahaddacin ƙur'ani sai ce da girmama zai shaibal muslim musulmi mai hurhura bi ma'ana dattijo mai hurhura bai ce ma sai malami ba ko idan ma kana ina da aibu annabi ya ce man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah ko in ma ka ce ai ni ma zagi na yayi ina ka kai maganar annabi al'afu inda al-maqdira amma sai ka rasa hadisin da za ka sai albadi wa azlamu wannan sai ahli sunna ni tun da nake a ƙasa na ce yau ɗan dariƙa. matashi ɗan shekara arba'in zuwa ƙasa e fito ina zagin malamin ɗariƙa ɗan shekara hamsin zuwa sama ni ban taɓa ji ba ni ni ban taɓa ji ban ce babu ba amma ni ban taɓa karo da shi ba amma na ɓangaren izala ko ahalu sunna namu zan kawo maka da yawa to dan an ce ko mu gyara eh, abin nan an yi laifi eh to kaji ina menene eh, eh, ka dai san inda za a iya haɗiye kare a ƙasar na ai ba kama abuja ko ko ba haka ba duk abin da ya fito haka za mu faɗa wa ma kana li nafsin an muta illa bi iznillahi kitabun muwajjah ya ka tike dole mu ga ahli sunna muna da qillatul adab muna da me qillatul adab musamman ga malaman mu to dole a samu shukrul muallim gode wa malami wanda ya haska maka ka gane duk wanda ya koyar da kai ka gane addini wannan mutum ya wuce wulakanci a wurinka ko da giya wake kake sha natsu shiga hankalinka to kaji to wannan kenan sai kuma me ya ake gode wa malami ta hanya biyu al'ihisanu ilaihi kyautata wa malami ka je ka sai wata irin riga da malin malin da wani irin yadin zamani ka je ka kai wa malam tare da dubu ashirin ko hamsin malam ga wannan dan sai goro wannan riga kuma a je juma'a ya samu ya taimaka ma ya karba bare ku an fahimta ai wallahi jama'a in kana so ka yi albarka ka gwada wannan za ka yi albarka hanya ta biyu ko addu'a lahu bi zahril ghaib yi masa addu'a baya nan ya Allah malami na malam wane Allah kai masa albarka Allah ka albarkaci zuriyarsa Allah ka albarkaci rayuwarsa Allah ka saka masa da alkhairi ina mamakin yadda shedanin kiyayya ke lallabawa ya shiga zuciyar mutum yana jin zafin malaminsa ni dai na fi tsammanin mahaukaci ne wannan mutum uzurin da nake ba mai fada da malaminsa ina ba shi uzurin hauka don ya fi sauƙi ya zama mahaukaci akan ya zama ɗan tawaye sai dai mahaukaci fada da malami to kaji da eh, malam akwai gyara a cikinmu to abu na gaba an gina eh, godiya kan ainihin ƙawa'id guda biyar wanda ba za mu iya kawo su ba sai aka samu shukur godiya ta kasu gida nawa godiya ta kasu gida biyu akwai godiya ta gama gari akwai godiya kuma ta keɓe ta musamman godiya ta gama gari to shine godewa Allah tabaraka wa ta'ala akan abincin da ya baka abin sha da ya baka sutura da ya baka da karfin jiki falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf akwai shukurul khas godiya ta musamman shine gode wa Allah alal hidaya mutum ya gode wa Allah alal hidaya akan shirye da shi da Allah yayi kokari nake in tsaya ba sai kun tsaye da ni ba dan na san kun yi hakuri eh gode wa Allah akan ya shirya da kai zuwa ga addini da tauhidi malam wani yana cewa Allah uku ne kai kana cewa Allah ɗaya ne ba za a gode wa Allah kan wannan ba eh mutum isassaka katako ita gai da katakon shi kuma katakon bai san ana gashin shi ba <laughs> eh shi isassaka katakon shi kuma yana gai da katakon mutum izo wajen sa'a da safe saniya ba da safe ifa yana gaida saniya ita kuma kuka take tana neman ciyawa da ciyawa ya kawo ciyawa ta fi wannan sujadar yanzu wanda ka taimaka ka kawo mai abinci shi ke neman taimakon ka ko kake neman taimakon shi ana ganewa to amma da yake babu shiriya to kai ka gode wa Allah godiya ta musamman Allah ya shirye ta da kai zuwa ga addini eh to shi ita wannan godiya tana da ma'anoni ana gane wannan ko kaman guda uku na farko dai ma'arifatun ni'ima kasancewa ga ni'imar da Allah ya maka kabulin ni'ima ka karɓi ni'imar cewa lalle Allah ya maka ni'ima as-sana'u biha sai kuma ka yi yabo ka gode wa Allah akan wannan idan kai wannan zaka hau kan wani mataki na ainihin daraja na godiya mataki na farko shine ashkuru alal muhab gode wa Allah akan abin da Allah ya maka kyautarsa Allah ya baka da ka gode ya baka arziki ka gode ya baka ilimi ka gode ya ba duka gode sai a shukuru alal makare Allah ya ɗoro maka wata jarabawa ka gode tofa na ana faɗuwa ko ya mana abin da muke so ba mu gode ba bare kuma abin da ba mu so ai kaga aiki ne wannan to kaji ka gode wa Allah akan me ya kawo jarabawa don babu wanda yake kawo abin da ba a so kuma a gode mai sai Allah an fahimta ai shi yasa idan aka ce mutum an mai mutuwa aka ce wane ya haƙuri sai ya ce alhamdulillah mun gode wa Allah kan wannan jarabawa da ya mana na rashi da muka yi mutum ya gode wa Allah bai cewa sai annabi a ba a cewa haka eh? wai shi bai da haƙuri a je ka nemo haƙurin nan ka yi shi to kaji E eh, wannan hausa ce amma a gyara to sai kuma ko Allah ya shahada al'abda illa al-mun'am ko al-mun'im ya zama baka ganin kowa sai wanda ya maka ni'ima waye ya baka ji shi kake gani waye baka gani waye maka wanda ya maka abin kake kallo jama'a muna gane wannan ya zama in dai kana abu na ƙarshe yadda wa ni'ima take jefa mutane cikin halaka wannan za mu samu a cikin ayoyi da dama amma ina mana ishara ka je ka karanta da tadabburi ƙissar mutanen bilkis ko mutanen saba'a laƙadaka ne lissaba'in fi maskanihim wannan kissa ka duba ta da kyau insha Allahu in dai ka fahimta za ka cire kanka cikin waɗanda suke wa Allah tawaye gama muna ganewa za ka cire kanka cikin 'yan tawaye to kaji Allah ya wa banu Isra'ila ni'imomi da dama ga sunan ba zan iya karanta su ba ta malam na san yanayin uzurin lokaci ina kokarin in tsaya ne saboda na san 'yan uwa suna da uzuri da dama a yi haƙuri na tsaya a nan kuma mun zo eh, mai ake cewa makare insha Allah nan za mu tsaya idan Allah ta'ala ya haɗa mu a karatun gobe za mu ga kuma wani maudu'in da za a taɓa wanda zai ainihin ƙara dawo da mu akan saiti na wannan addini muna roƙon Allah ta'ala ya ɗora mu akan daidai subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah